sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dare na yau Alhamis 16 ga watan Disamba shekarar da da 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar zartarwa ta najeriya ta amince da karawa 'yan sandan najeriya albashi da alawus har kashi 20 cikin dari. kanin shugaban ghana na akufa ado ya gargadi al'umman kasar cewa rigakafi ba za ta lahanta su ba kamar yadda ake yayatawa sai dai ta kare su da iyalansu daga kamuwa da cutar covid-19 muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda kirista da musulmi a jihar filatin najeriya suka yi haɗin kai wurin gudanar da bukukuwan kirismeti da ke tafe akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis kasar Koriya ta kudu ta sanar cewa za ta sake maido da tsauraran dokokin COVID-19 da dokokin ba da tazara saboda karuwar sabbin masu kamuwa da cutar. Daga ranar Asabar mai zuwa har zuwa biyu ga watan Janairu za a takaita tarukan mutane da kada su haura mutum hudu idan har sun yi cikakkiyar allurar rigakafi. Za a bugaci gidajen abinci da na barasa da su rufe karfe tara na dare sannan gidajen sinima da na intanet da karfe goma na dare mutanen da ba su yi cikakke allurar rigakafi ba kawai za su sayi abinci da ci a waje su kaɗai ko a kai musu har gida a cikin wannan lokaci gwamnati za ta kara kara jama'a da yin karin allurar rigakafi ta uku da kuma yin allurar rigakafi ga waɗanda ba su yi ba cikin sauri bugu da ƙari za mu iya duk abin da ya kamata don mu samu dukkanin kayayyakin lafiya da ya kamata kamar ɓangaren kula da marasa lafiya na musamman ta yadda za mu iya kafa hanyar da za mu koma harkoki na yau da kullum da muka saba. Gwamnatin Isra'ila ta faɗa jiya Laraba cewa ta ba da tallafin allurar coronavirus miliyan guda ga shirin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya na COVAX. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce za ta tura allurar rigakafin AstraZeneca a cikin makonni masu zuwa, matakin da ke zama wani bangare na ƙarfafa alaƙar Isra'ila da ƙasashen Afirka. Ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid ya ce na ji daɗin cewa isra'ila za ta iya ba da gudunmuwa da kuma zama abokiyar kawar da annobar cutar a duniya sanarwar ta ce allurar rigakafin za ta kai kusan kashe ɗaya bisa hudu na kasashen afirka ko da yake bata bayar da jerin sunayensu ba isra'ila dai tana da alaka ta kud da da wasu kasashen afirka da suka hada da kenya da uganda da kuma rwanda isra'ila ta kuma daidaita dangantaka tare da sudan a shekarar da ta gabata a matsayin wani bangare na yarjejeniya da amurka ta kulla isra'ila ita ce kasa ta farko da ta fara yi wa mutanenta gaba ɗaya allurar rigakafin wani kamfanin zirga-zirgar jiragen sama ya ce wani karamin jirgi da yake aiki da shi ya yi hadari a jamhuriyar dominican yayin da yake kokarin sauka mintuna kaɗan bayan da jirgin ya fara tashi zuwa jihar florida da ke amurka ya hallaka mutane tara da ke cikinsa da suka hada da huzi angel wani mai shirya waƙoƙi ɗan Puerto Rico. Kamfanin Helidosa Aviation Group ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa jirgin yana ɗauke da ma'aikata biyu da fasinjoji bakwai a lokacin da ya haɗari jiya Laraba. Kamfanin ya ce jirgin ya tashi daga filin jirgin sama na Higuero da ke garin Orlando na jihar Florida. Jim kaɗan kafin ya nemi izinin sauka a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Las Americas a babban birnin jamhuriyar Dominican. sai dai kamfanin bai bayar da wani karin bayani kan dalilan da ya sa matukan jirgin suka yi kokarin sauka ko dalilin da ya haddasa hadarin ba filin jirgin saman ya dakatar da ayyukansa bayan hadarin inda ya soke ɗaruruwan tashin jirage labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'ai a kasar philippines sun ce an kwashe dubban mutane zuwa kudanci da kuma tsakiyar philippines a yau alhamis yayin da wata mahaukaciyar guguwa mai karfin gaske ke tunkarowa hukumomin kasar sun gargadi jama'a da suka wuce wa cunkoso bayan da aka samu mutum na farko da ya kamu da samfurin omicron na coronavirus a kasar masu hasashen yanayi sun ce sun gano guguwar rai a baya wadda ke dauke da iska mai gudun kilomita 185 a cikin sa'a daya da guguwar da ta kai kilomita 230 a cikin sa'a daya gabas da kudancin surigo na lardin del norte tana busawa arewa maso yamma da karfin kilomita 25 cikin sa'a guda masu hasashen sun ce ana sa ran guguwar da ake kira da odeta za ta afkawa tsibirin dinagat da ke kudu maso gabashin kasar a nan gaba yau alhamis an sanya lardunan kudanci da tsakiyar kasar da dama kan fadakarwa na guguwa an gargadi mazauna yankuna da su nisanci ƙauyuka da ke gabar teku da kuma wasu sauran yankuna masu haɗari saboda yiwuwar ambaliyar ruwa zaftarewar ƙasa da inda guguwar za ta wuce. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga jan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To Majalisar Zartarwa ta Najeriya ta amince da ƙara wa 'yan sandan Najeriya albashi da alawus har kashi ashirin cikin ɗari. kamar yadda ministan kula da aikin 'yan sanda na najeriya muhammadu mai garidin gyaɗi ya bayyana wa wakilinmu umar faruk musa a abuja albashin nan ba wai gundarin albashin aka kara ba abin da aka kara wasu allowance allowance ne aka kara domin 'yan sanda su samu karin kudaden za su je gidajensu misali an samu kari na kudin shift duty allowance an samu kari na wanda ake ce wani special sabon allowance ne a kirkiro wanda yake kashi 20 ne bisa ɗari na albashinsu wanda yake ana kira special albashi wanda za a kara musu domin su samu dai ƙarin kuɗin shiga haka kuma an samu ƙarin wasu kuɗaɗe na daban-daban kamar misali ba ƙari ba dai an lissa wasu bahausuka da 'yan sanda suke biya kamar kuɗaɗen da aka kashewa na rasuwar 'yan uwa da kuɗaɗe wanda suka shafi harkar inshora wanda ba a biya ba na shekaru wajen tun 2012 zuwa yanzu akwai su na inshora kala-kala wanda ba a biya ba. to wani abun mamaki shine duk da irin wannan kare-kare da ake ta cewa ana yi ko a ba an irin wasu kare-kare amma ba ya kai ga 'yan sandan nan shi me yasa ba a tsarin da za a tabbatar kai tsaye daga asusun gwamnati kuɗin nan su shiga asusun ajiya na 'yan sanda kai tsaye ba tare da ta bi ta waɗansu hannu za a iya ragewa ba. doka asusun ajiya na 'yan sanda bai shafi albashin 'yan sanda ba abin da ya shafa kayayyakin aiki na 'yan sanda amma dai ina tabbatar maka da cewa yanzu da zarar mun samu su kwamishin na albashi da allowance allowance na kasa da zarar sun gama lissafi an fito da jadawali sun yi sakula sun gabatar da takarda ta ainihin da wannan abin kamar da aka ce tun daga ɗaya ga watan ɗaya na alidu biyu da ashirin da biyu na wannan shekara mai zuwa ai ga ko da dai ba a fara ɗaya ga watan ba ana iya fara biyu ga wata ko uku ga wata. ministan kula da ayyukan 'yan sanda kenan na najeriya alhaji muhammad mai gari gadi a tattauna da ne da shi a abuja a waje ɗaya hajiya najat muhammad mai sharhi ce kan al'amuran tsaro kuma ɗaya da cikin kwamishinonin da ke kula da ayyukan 'yan sanda ta yi mun ƙarin haske dangane da muhimmanci na wannan ƙarin da 'yan sanda sandan suka samu inda take cewa eh to zai yi kuma ba zai yi ba zai yi saboda gaskiya fi da yan sanda mu ana zalunta su kwarai da gaske an su kansu kaga halin da suke ciki sai ga to ya za a yi wannan bai samu tsaron kansa ba ma ya tsara wani to amma duk abin da za ka kara wa yan sanda idan ba za ka ɗauke su a kan cancanta ba idan ba za ka ɗauki ɗan sanda ka ba shi training ɗin da ya kamata ba idan aikin ɗan sanda zai zama wulakantacce ne tun daga ran da aka ɗauke su daga aikin kuma ba za a yi maka promotion ba sai ka biya ba za a yi maka postin ba sai ka biya komai da ka sani na cikin aikin 'yan sanda corruption din ya yi yawa to in ba wannan aka duba ba ko za ka dinka ba su miliyan 100 kullum ba za su gyaru ba don saboda ba amma kwakwalwarsu tunaninsu ba irin na ba da tsaro ba ne tunaninsu saboda da kuɗi suka shiga ta hanyar badakala suka shiga za ka ga cewa ɗan sanda a ce za a ɗauke shi wanda bai taɓa jarrabawa ba bai komai ba a kwashe su a zuba su a cikin harkar ɗan sanda ba ta yadda za a yi su kare al'umma kuma in ka ƙara musu albashi ka ba su kayan aiki idan baka ba su kayan aiki ba ka duba irin bindigogin da 'yan sanda mu suke ka duba tsabagen rashin training sai wani ya yi ya gama ba ba a taɓa masa wani training ɗin komai ba umar faruk musa amurka a abuja nigeria A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Shugaban kasar Ghana na Ado Dankwa a kufa Ado ya ce ba za a ci gaba da bude iyakokin kasar ba duba da irin halin da kasar ke ciki game da cutar COVID-19. Yayin da yake yi wa kasa jawabi akan halin da ake ciki, ya ce sake iyakokin kasar buɗe zai sanadiyar sake fuskantar barkewar cutar karo na hudu a cikin kasar. Wakilinmu Ridwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Accra. yake gabatar da jawabinsa ga kasar a kan cutar covid-19 karo na 27 da matakan da ake ɗauka wurin yaƙi da cutar shugaba akufa ado ya nuna cewar akwai kariya cikin magungunan kuma za su kare kowa bari bayyana cewar magungunan na da kariya ba za su lahanta ku ba za su kare ku da iyalanku sun koyi makarci da wasu ke kiyayatawa yin allurar ba zai sa lalle ka kada zaɓe wa jam'iyyar npp a zaɓen shekara ta 2024 ba in ba ku so wannan wani abu da hankali bai iya ɗauka ne yin alluran ba zai iya canja maka matsayi ko zaɓin ka na siyasa ba shugaban ya jaddada buƙatar kowa ya yi alluran yana mai ƙara jan hankali cewar yin alluran na ɗaya a a cikin hanyoyin kiyaye kamuwa da cutar da kuma rage kisar da cutar ke yi da kuma kwatar da mutane shugaban ya yi kiran duk ɗiyan gana su yi alluran yayin da ma'aikatar kiwon lafiya ta ayyana watan disamba a matsayin watan allura After the start of an impressive vaccination by the masses here, we were confronted with vaccine supply constraints Mun soma allurar rigakafin shekarar nan cikin sha'awa sai dai mun ci karo da karanci wurin rabin magani da wasu 'yan damuwa a matsayin duniya sai dai cikin sa'a a 'yan watannin nan na rabin maganin ya inganta kuma muna da yakinin kan karshen watan Disamba za mu samu wajen miliyan 26 na maganin. Muna da isasshen magani cikin tsarinmu don haka nake kira gare ku 'yan uwana ɗiyan gane kowa ya yi amfani da wannan damar da ya alluran a halin yanzu mun yi wa mutane miliyan shida dubu ɗari hudu da ashirin da ɗari da saba'in da biyu allurar daga sama da mutum miliyan goma sha bakwai da ɗigo bakwai da muke son yi wa alluran Kasar gara kan karshen sabon wata za ta dukufa kan shirin ta na sarrafa magani nan gida shugaba kufado ya ce gwamnati ta ware yiro miliyan ashirin na kuɗin don kafa wata cibiyar magani ta ƙasa wacce za ta sarrafa Continue to make steady progress in our quest to manufacture vaccines domestic. Muna ci gaba da samun tagomashi a kokarinmu na sarrafa magani a gida. Na a Alexander inda na yi magana da bankin zuba jarin turai da IMF da dai sauransu dangane da amshin gane game da cutar COVID-19 kuma bankin ta amince ta samar da wace biyar euro miliyan 82.5 wadda za yi amfani da shi don inganta fagen kiwon lafiya da samar da sauran kayan kiwon lafiya faɗin ƙasa. Shugaba Kufa Ado ya karkar maganansa yana mai bayani cewar ba za a bude iyakokin kasar ba bisa la'akari da irin hali da ake ciki game da cutar covid-19 yi kira ga al'umma da ke kusa da bakin iyakokin ƙasar su daɗa yana hakuri domin bude bakin iyakokin kasar zai bude ƙofar nau'i na hudu na cutar ridwanullah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra a gaida ridwan abbas da wannan rahoton yanzu kuma ga zainab babaji da rahoto na musamman akan yadda Krista da Musulmi a jihar Filato Najeriya suka yi haɗin gwiwa wurin gudanar da bukukuwan kirismeti. Daga ranar 1 ga watan goma sha biyu na kowace shekara, mabiya addinin Krista kan fara gudanar da bukukuwan tunawa da haihuwar Annabi Isa da ake yi ranar 25 ga watan na Disamba. Shekaru uku kenan da shugaban karamar hukumar Jasta ta Arewa Shehu Bala Usman ya maida bikin a matsayin dandali na haɗa kan al'ummar yankin da ke da bambancin addini, ƙabila da ɗabi'u. Bikin na waƙoƙin Kirsimati da karatun darussa tara daga littafi mai tsarki. Shugaban karamar hukumar Najas ta Arewa, Shehu Bala Usman, ya ce sun mishi taken sake gina dangantaka da ya rushe da inganta zaman lafiya a karamar hukumar Jas ta Arewa. muke yin shi a shekara-shekara taro ne wanda yakin kawo musulmai da kiristoci ga baki daya haka ma muka shirya irin wannan taro lokacin azumi musulmai da kiristoci su zo ga baki daya domin a ci abinci abin nan to saboda haka haka muka shirya wannan taro saboda za a yi christmas saboda mu hada zumunci domin zumuncin nan shine abin da muka bashi kuma shine kawo mana matsala to saboda haka muka ga wannan shine wato wani yanayi wanda za mu hada kan mutane domin a tabbatar da zaman lafiya da ci gaba saboda kasance ciwon kowa kowa ya rungumi juna domin a ci gaba tare wannan shine hikiman wannan taro da muka domin in kika duba kamar tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya kawo shi mai girma gwamna Simon Bakola lo shekara shida nan da ke gani za shi ga cewa komai yana tafiya lafiya lafiya musulmai da kiristoci suna cuɗanya kuma lallai ne dole ne cuɗanyan nan ya dawo cuɗanya ba zai dawo ba sai an yadda da juna an yi mu'amala da juna kowa yana nan yanzu kin gani ga musulmai da kiristoci suna nan yadda kenan da juna sai kuma a ci gaba da mu'amala sanan nan shine za za a samu ci gaba da kwanciyar hankali. daga ƙarshe na saƙonka musamman ma musulmi da kristan jihar bulato a wannan kirsimati. a yi biki lafiya kuma a tabbatar da cewa an bi doka sannan duk in an ga dan matsala ko kuma an ga wani irin yanayi da ba a gane ba to maza maza a gaya wa wato jami'an tsaro kuma musulmai da kiristoci a so juna domin akwai riba wajen zaman tare da kuma a tabbatar da cewa an yi respect din addinan juna ga baki daya shine wannan zama zai dawo kamar jiya wanda muke tunanin insha Allah abun da ya gudana ya riga ya gudana sai da ci gaba. Bikin waƙoƙin Kirsimetin da darussa tara da aka gudanar a bana ya samu halartar al'ummar musulmi da dama daga garin na Jos da kewaye. Kansila mai wakiltar Rigiza Targom Ward Abubakar Shaibu Narguta ya ce lokaci ne da za a haɓaka dangantaka tsakanin mabambantan addinai. Wannan ana son a nuna wa duniya inda ake kallon da ake wa Plateau State musamman Jos in particular za mu karyata tunanin duk wanda yake da wani irin zuciya daban ne musulmi da kiristan jos abu ne guda daya mun yadda allah ne ya halice mu wuri daya kuma haka aka rayu tuntuni kuma haka za a ci gaba da ainihin rayuwa abin da ifari baya da wannan wani shirme ne kuma mun kowa ma ya ma gane cewa ba ma za mu ba a rayuwa ba ba tare da da wani duk musulmin ma da ya san addininsa inda zai kishin annabi muhammadu sai kishin annabi isa alaihi salam isa dan maryam maryam ayar allah to wani kira za ka yi musamman ma al'umma duka na ganin cewa wato sun yi amfani da irin dama haka wajen haɗa kan al'umma da kuma wanzar da zaman lafiya in dai mutum zai kiwon zaki kwana ɗaki ɗaya ba da keji ba ya kwana da maciji daki ɗaya ba da keji ba da kura to bana jin akwai mutum mai kafa biyu mutum irin ka da zai zo kana faɗa ina faɗa za ka fahimce shi zai fahimce ku samu damuwa ai tun ran farko sai ka gwada mutum am ni fa bana son kaza kai ma me menene ba ka so to aka yi haka to ba za ta samun damuwa ba. Rabaran Fada Noel Gotar wanda ya yi hudu ba a wurin bikin ya ce Kirsimati lokaci ne da al'umma ya kamata su ƙara sadaukar da kansu ga bautar Allah. To kowane shekara ya zama kamar al'ada masu bi akan taru domin a yi wakoki wakoki wadda suke da muhimmanci suna tunashe mu sosai abubuwa wadda suke farowa kafin aka haife Yesu almasihu. Ti ina muhimmancin Kirsimeti? To muhimmancin Christmas ga masu bi shine lokacin tunawa da haifuwar yesu almasihu kuma ga mu masu bi mun sani cewa eh, haifuwar yesu almasihu a kamanin mutane shi ya kawo mana eh, eh, ceto kuma ta wajen haifuwarsa ne an bude idanunmu a duniya mun ga haske wadda tun dama muna cikin duhu ne su haifuwar yesu almasihu abu ne wadda muke karbe shi da farin ciki muke karbe shi da murna da zuwan yesu almasihu a duniya shine ya sake karfafa mu a cikin ban gaskiya kuma ya nuna mana hanya wadda za mu samu cetuwa rana ta karshe. Ina darussan da za a koya a cikin wannan bukukuwa na Kirsimati. Ni na gani babban darasi wadda tun da na zo na nan na san an koya kuma na da shi a cikin zuciya shine haɗin kai da yadda kunduwe mutane ba krista kadai suke nan ba ba musulmi kadai suke nan ba amma dukanmu kowa ya manta da eh, yare kabila shekara mun zo muna murnan nan tare hula wadda ake sa na krismati in kin diri wayansu wayansu musulmai ne amma suna da wannan hula su ma mafula na krismati su ma suna da shi wayansu ma har sun sake sa hulan akan nasu hulan ta wannan kuwa ya nuna mana cewa za mu iya mu yi zama tare a cikin salama za mu iya mu yi zama tare kuma a cikin zumunci mu ji daɗi tare yadda an yi haka yanzu lokacin sallah ma ya zo in an kira tare an zo an ci gaba na san cewa zai taimaka mana ya karfafa mu zaman tare kuma ba mu kauna da juna Na'ibin limamin babban masallacin Jos Sheikh Gazali Ismail Adam ya buƙaci al'ummar na Jos ne da su rungumi zaman lafiya. Alhamdulillah tun daga lokacin da ake samun matsaloli da kuma lokacin da allah madauki suke kama na wannan gwamnati muka yi kokari muka haɗa kanmu da musulmi da wanda suke ba musulmi ba aka samu shugabanci ana tattauna a kan abin da ya shafa addini da kuma yadda za mu yi ya kokari ya zamanto mu kawo karshen tashin tasha da ake samu to a bisa wannan bara mun sha ruwa tare lokacin azumi sannan kuma daga cikinmu baki daya aka ba da nasihohi to har layu ma a wannan lokaci marra aka sake shi chairman na da local government ya nada kwamiti aka shiga ciki aka tattauna a bisa wani al'amura da za a yi sannan kuma aka sake gayyato yan uwa musulmi akan a zo a yi bayani a game da yadda alaka yake tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba tun tara before to kuma yadda za a zauna sannan kuma a nuna ma na baya cewa abin da yake mafi mahimmanci shine ya zamanto mu zauna tare mu zamanto tsintsiya ne madaurin ki daya mu duba mu san menene bambancin mu sannan ko mu san za mu zauna tare da juna wajen zamantakewa hikiman wannan al'amari kenan. madam hannatu uta ziyok ta ce irin haɗin kai da ta gani tsakanin musulmi da krista a jasta arewa ya burge ta da fatar zai dore don zaman lafiya. To muna ma Allah godiya domin ya kamu har ga wannan watan Disamba da mu Christians muna celebrating bukin Kirsimeti. That is haifuwan Yesu Kristi mai cetonmu. Muna tuna da wannan ranar domin yana da muhimmanci a rayuwar mai bin Yesu Kristi domin in ba don haifuwan nan ba, mu Krista ba mu da ceto. To waɗanne darussa za ki koya ko kuma a cikin wannan eh, biki na Kirsimati wanda ke ma za ki nuna? Zan nuna kauna domin kaunan Yesu shi shine ya kawo ceto. Kaunan Yesu kristi shi ya sa ya turo da ɗansa a cikin wannan duniyan domin mu mu samu ceto. Zan nuna eh, halin kirki ma mutane su san cewa eh bikin Kirsimeti yana nuna halin kirki. Zan nuna ma mutane cewa Um, ya kamata abin da nake da shi in bayar da wanda ba su da shi domin abubuwa sun wahala a yanzu amma komi rayuwa Allah ya sa wa'yansu sun fi wani so karka rena abin da kaɗan za ka san ma wani ba a cikin wannan watan kirsimeti daga karshe a nan na ga akwai musulmi akwai krista ya kika ji da irin wannan haɗin kai wannan haɗin kai gaskiya ni ma ya kayatar da ni muna so mu yi ma shi executive chairman namu na Jos Local Government Honorable Shehu Bala Usman muna murna muna fahariya da shi domin wannan haɗin kai da ya kawo tsakanin musulmi da Krista musan cewa mu ɗaya ya kawo mana zaman lafiya a wannan yankin ya nuna cewa mu Krista da musulmi mu ɗaya ne. Dukkan sauran waɗanda suka yi jawabai a wurin bikin sun yi huduba ne kan yafiya, yin haƙuri da juna, da mutunta addini da al'adun juna don samar da zaman lafiya na dindindin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare da fatan kana cikin koshin lafiya. Yau labaran wasannin namu zai kasance a kan batun timatimai goma sha shida da suka samu nasarar zuwa buga matakin farko da zai bude kofa wa duk wata kulub da take fafutukar neman lashe kofi a gasar kasashen turai. Wani abin sha'awa da kuma tarihi shine gwanayen murza leda na duniya wato Lionel Messi da kuma Cristiano Ronaldo za su fafata a tsakaninsu. Kan hakan ne na gayyato mai sharha akan harkokin wasa wasanni domin ya yi mana fashin baki kan wannan gumurzu a tsakanin messi da ke taka leda wa club din psg da kuma ronaldo da ke manchester united za a gudanar da zagayen farko na wasan daga ranakun 15 zuwa 16 da kuma ranar 22 zuwa 23 na watan fabrairu a yayin da za a buga zagaye na biyu a ranakun 8 zuwa 9 a ranar da kuma ranar 15 zuwa 16 na watan maris ga sunayen club club din da za su fafata a tsakanin junansu kamar haka benfica portugal za ta kece raini da real madrid spain villarreal espania da manchester city ingila sai atletico madrid da kuma bayern munich na kasar germany salzburg na kasar australia za ta kara ne da liverpool din ingila inter italia da ajax netherlands sporting cp portugal da juventus din italia chelsea ingila da lille na france paris saint-germain faransa da kuma manchester united ingila sai a dan dakwance mu. kuma ga masharhanci nan. A sunana Ishola Michael marubucin labarin wasanni. Wasan da za a kara tsakanin Manchester United PSG kokarin cin kofin nahiyar eh, turai. Kuma kakkamanta cewa a yanzu dai a yanzu a kwallon kafa dai ta duniya Messi shine a gaba. Don shine aka bawa kofin mai wanda ya fi kwarewa a kwallon kafa ta duniya na wannan shekara wato ballon d'or kenan mm. shi kuma ronaldo yana fishin wannan abun mm. cewa ba a lura da abubuwan da shi ya yi ba mm. to kaga zai fito ne yana son ya nuna hazakarsa yana son ya nuna wa duniya cewa wannan abin da aka yi wa messi bai cancanta ba shi kamata a bawa shi kuma zai fito ya ce zai so ya kare kalamin wanda aka masa nuna duniya cewa shi ne fa har yanzu ba wani ba tunda har yanzu yana nan to kaga wannan wasa ne wanda duniya gaba daya kowane ƙasa in dai za a kalli wannan wasan to wannan za su fito magoya bayan wannan za su fito magoya bayan wancan su za su fito to za a yi babban karawa ne to kai dama can kana adawa da wannan shi kocin najeriya kenan rowa to gashi an kore shi e ba wai adawa ba ne eh. ni na shi ne ba shi ya kamata a ce shi ne kucin najeriya ba saboda bai kware ba to shi yanzu an ba ku dan gida an ba mu dan gida a wucin gadi ah, shi kuma dan gidan nan dama duk abin da za ka yi dan gida ake cin gida to ni ba na da wani tantama a game da wannan eh, guavon zai cire kitse a wuta zai cire mana kitse a wuta saboda ya saba ya buga ya sun yanayi najeriya ya san abin da dan najeriya in dai maganan kwallon kafa ne to ya san abin da najeriya yake so kuma da allah zai yi haka abdulwahab muhammad wani amurka daga bauchi a najeriya To madalla yanzu ko ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. Yau Alhamis kasar Koriya ta kudu ta sanar cewa za ta sake maido da tsauraran dokokin COVID-19 da dokokin ba da tazara saboda karuwar sabbin masu kamuwa da cutar. Daga ranar Asabar mai zuwa har zuwa biyu ga watan Janairu za a takaita tarukan mutane da kada su haura mutum hudu idan har sun yi cikakkiyar allurar rigakafi za a bugaci gidajen abinci da na barasa da su rufe karfe tara na dare sannan gidajen sinima da na intanet da karfe goma na dare gwamnatin isra'ila ta faɗa jiya laraba cewa ta ba da tallafin allurar corona virus miliyan guda ga shirin da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya na covax ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce za ta tura allurar rigakafin da neka a cikin makonni masu zuwa matakin da ke zama wani bangare na karfafa alaƙar isra'ila da kasashen afirka ministan harkokin wajen isra'ila Yerin lafid ya ce na ji daɗin cewa isra'ila za ta iya ba da gudunmuwa da kuma zama abokiyar kawar da annobar cutar a duniya wani kamfanin zirga-zirgar jiragen sama ya ce wani karamin jirgi da yake aiki da shi ya yi hadari a jamhuriyar dominican yayin da yake kokarin sauka mintuna kaɗan bayan da jirgin ya fara tashi zuwa jihar florida da ke amurka ya hallaka mutane tara da ke cikinsa da suka hada da huzie angel wani mai shirya waƙoƙi dan puerto rico kamfanin helidosa aviation group ya wallafa a shafinsa na twitter cewa jirgin yana dauke da ma'aikata biyu da fasinjoji bakwai a lokacin da ya hadari jiya laraba da masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie Lazarus gresham da ta da umarni da ma mu na wannan daren baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin